يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله ينا تبتر المؤمنين اكن كلمه توحيدي على يور دنيا duniya suna kan imani hakanan a barzahu cikin kaburburansu yayin da za a yi musu tambaya haka kuma zai tabbatar da su a ranar alkiyama kuma Allah zai batar da azzalumai masu yin shirka da Allah da kafirce masa zai batar da su daga tafarkin shirya Allah yana yin abin da ya ga dama na batar da wanda ya ga damar batar da shi da adalcinsa ya shiryar da wanda ya ga damar shiryar da shi da falalarsa babu wanda zai iya tilasta shi madaukakin sarki